Yayin da ma'aikata a faɗin duniya ke bikin ranar su don yin nazari kan nasarori da suka cimma da matsalolin da suke fuskanta da hanyoyin magance su, ma'aikata a jihar Nasarawa suka ce ba sa da dalilin farin ciki saboda rashin biyan su cikakken albashi na wasu watanni. Shugaban ƙungiyar ma'aikatan jihar Nasarawa Abdullahi Adeka ya ce damun halin da ma'aikatan ke ciki. Ma'aikaci a Nasarawa ko civil servant watan su biyar kenan ba biyansu. Kamar waɗanne ma'aikata ne ko bu samu. Ma'aikatan da suke aiki a yan a offices na NGOs abin da ya shafi su office all the ministries the South State. About all other workers kamar judiciary, health workers, university, polytechnic ana biyan su a kwangu kuma full salary na 100%. Jama'a local government for the past one year and five months yanzu or four months muna kallon kuɗi to da ya ji 30 40 50 60 pension da mutum da ya gama wahalan shi ana biyan shi pension sai an zo daga baya yanzu ana biyan shi a percentage gratuity ga biya ba nan ya fi shekara biyar ba mu murna da wannan shekarar na celebration na maide ba dukkan mu kuma mu fito a bakakin kaya mu nuna bakin cikin mu na yaran mu biyun da suka mutu ma nan da ba da jima ba mu wannan kukan namu ba duba ba za mu fito mu da kwarkwata mu yi wani strike da ake kira modern strike wanda ya fi karfin duk strike da muka taɓa yi a nasarawa ita ma wata ma'aikaciyar ƙaramar hukuma a jihar Nasarawa da ta buƙaci sakaye sunanta ta ce suna cikin halin ni yasu. Lahi tallahi abin ba kyau, ba dadin gani ba walwala, ba zumunci ba komai yunwa, kai wallahi wahala ya yawa. Kwamishinan yaɗa labarai da raya al'adun gargajiya a jihar Nasarawa Abdulhamid Yakubu Kwara ya mun bayani kan matsayar gwamnati. Abin da na ya sani shi ne albashi ne kan na watan biyu a biya ba. Dalilin da ya sa ko ba a biya ba shi ne. Akwai yarjejeniya ne tsakanin gwamnati da kuma ƙungiyar kodago jihar Nasarawa. Idan wata ta tsare kuɗin da yake kasarin da su ta biya albashi ba, to an yadda a yi haƙuri a yi jira. Wata mai zuwa abin da ya sako kuna magana watan biyu ga shi na harara wajen watan kusan watan biyar kenan. Abin da ke kasa ake kokarin za a don dan bashi na watan biyu. A hira ta da jiya lokutan baya gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya bayyana mun matsalolin da ya sa ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar ba sa samun albashi yadda ya kamata. Kuɗin da nake ba ma'aikatan jihar Nasarawa an ka kirga jihohi guda biyar ko shida wanda suka fi ba a ma'aikatansu kuɗi to nasara duk da rashin kuɗin da suke da shi tana biyan ma'aikata fiye da jihohi ashirin a wannan ƙasa su ƙananan hukumomi su suka ma kansu illa wurin ɗiban ma'aikata ba adadi kowane ciyaman in ya zo kowane sol administrator ya zo gwanintarsa shine ya nuna irin yawan mutanen da ya ɗiba za ka samu wani local gamma mota guda ɗaya akwai direbobi takwas a maimakon direba ɗaya a wani wuri za ka samu makaranta inda akwai malamai aji kamar guda goma za ka tarar da malamai su kai talatin a asibitoci inda aka samu ma'aikata na lokal government su zama to kamar hamsin sai ka tarar sun kai ɗari biyu to ta yaya za su iya biyan wannan kuɗi. Gwamnan jihar Nasarawa kenan Umaru Tanko Almakura, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.